ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata hudu ga watan ramalana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da da hudu uku, wanda ya daidai da biyar ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da da ashirin 2022 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwari miji a kaduna a wannan kasa ta mu ta najeriya muna gudanar da tafsirin littafin allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan wata mai albarka watan ramalana a jerin gwanan tafsirin wannan shekara wannan shine darasi na shida mun kwana a cikin suratul baqara aya ta ɗari da hamsin da hudu a inda Allah maɗaukaki ya yi magana akan kada a zaci mutanen da aka kashe su don ɗaukaka karman Allah matattu ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce rayayyu ne a wurin Ubangijinsu ana azarta su sai dai da yawa daga cikin mutane ba su san wannan ta goma shi da Allah subhanahu wata'ala yayi wa mutumin da aka kashe shi fi sabilillah to mun ɗauko bayani a ƙarƙashin wannan aya sai lokaci ya mana halinsa akwai abu na ƙarshe da ya kamata a ce na ambace shi jiya wanda ban samu dama na ambace shi ba shine hadisi ingantacce wanda imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnadinsa da isnadi ingantacce daga shi imamu ahmad daga malaminsa imamu shafi'i saboda wa'annan malaman sun yi karatu a wurin juna imamu shafi'i ɗalibi ne na imamu a'a wato imamu malik shi kuma imamu shafi'i ya karantar da imamu ahmad bin hanbal fikihu shi imamu shafi'i ya yi karatun hadisi a wurin imamu malik da kuma fikihu shi kuma imamu ahmad ya yi karatun Fikihu a hannun imamu ash-shafi'i shi kuma imamu shafi'i yayi karatun hadisi a wurin imamu ahmad saboda zaka ga ko da yaushe in aka dawo da matsala zaka ji an ce wa'annan malaman jamhur malik ahmad shafi'i saboda suna wato tarayya da ilimin juna sai dai imamu ahmad ya fi su yawan hadisi a cikinsu su ukun nan saboda ya haddace hadisi miliyan ɗaya daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga ka'ab dan malik an abihi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nasmatul mu'min طائر تعلق في شجرة في شجر الجنة allahu يرجعه الله إلى جسده يوم يبعث aw yawma yab'athuhu yake cewa nasmatul mu'min ran mumini shine nasma fa'irun tsuntsu yake zama ta'luqu fi shajaril janna wanda ke ratayuwa a bishiyar aljanna hatta yurji'ahu Allah ila jasadihi yawma yab'athuhu har Allah ya dawo da wannan ran zuwa jikin mumini ranar tashin alkiyama a ruwayan kuma imamu muslim sai ya ce inna arwahal mu'minin rayukan mu'minai fi hawa tsairin khadirin au yana cikin kundin tsuntsu kore wanda ke ratayuwa a fitulun aljanna yana shawagi a cikin aljanna wato wannan hadisi yana nuna duk mutumin kirki idan ya mutu kaga wancan da muka karanta jiya yana magana akan shahidai ne ko sai Allah ya tambaye su su kadai da suke cikin kundin wannan tsuntsun me kuke so sai su ce suna so a dawo da su duniya dan su ƙara a kashe su a wajen yaki dan su ƙara samun irin wannan tagomashi da Allah ya ajiye musu a lahira to shi kuma mumini ranka idan Allah ya zari ran yana tafiya sama za a sanya shi a cikin kundin wannan tsuntsun koli wannan sai ya tuna min da wani bawan Allah da ke ce min ɗalibi ne daga cikin ɗalibai na ya ce ranar da muka yi wannan karatun da shi da ya koma gida sai ya mafarki da wannan tsuntsun ya ce a mafarkin da ya yi da shi shi ne yana bacci shi da abokinsa ya ce kawai daga kan da zai sai ga wannan tsuntsun ya lullube duniya gaba shi daya green ya ce sai yake cewa abokinsa kaga wannan tsuntsun da malam ya mana karatunsa cewa ran muminai na shiga ciki ya ce abokin ya daga kai bai gani ba ya ce gashi nan ba ka ganin ko ina a duniya shi kadai ya rufe sama ya rufe duniyan sai na ce to kai Allah ya zaba kuma kai Allah ya nuna kila akwai wani aikin alkhairi da kake tsakaninka da Allah wanda ba wanda ya sani shi sa Allah ya nuna maka muna maka kyakkyawan zato kila kai ma kana daga cikin wanda za su shiga Allah ka mu cikin su to saboda haka wannan shine karshen hadisi wanda Imam Ibn Kathir ya kawo a karkashin wannan tafsirin wannan aya wanda Imam Ahmad ya rawaito sa a cikin musnadinsa mujalladi na uku shafi na ɗari hudu da hamsin da biyar yau za mu tashi wala nabulu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك Allah maɗaukaki bayan ya faɗi makoman shahidai waɗanda aka karɓi rayukansu aka kashe su har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin ruwayan Imam Hakim a cikin Mustadrak yake cewa wai mutane nawa kuke ƙidayawa shahidai a cikin al'ummata sai suka ce muna ganin mutumin da aka kashe shi wajen yaki shi kadai ne shahidi sai manzala ce to in dai haka ne shahidan al'umma na ba su da yawa ke sai ce to barin ƙara muku ilimi wanda ciwon ciki ya kashe shi shi ma ya yi shahada wanda gini ya faɗo masa ya mutu shi ma shahada ne Yace wanda ya nutse a cikin ruwa ya mutu shi ma ya yi shahada sai ya ce mutumin da annoba ta kashe shi shi ma ya yi shahada kaga duk 'yan uwan musulmi da suka mutu a korona muna fatan cewa sun yi shahada amince wannan kaga su ma shahidai ne to ina 'yan uwanmu da aka kashe su a cikin wannan wato abin da ya faru a kaduna wanda aka tare jirgi jirgin ƙasa ko aka kashe wasu daga ciki su ma ana musu kyakkyawan zato sun yi shahada saboda manzala ce man kutila man kutila duna malihi fa huwa shahid duk mutumin da aka kashe shi dan kudin sa wannan mutumin yayi shahada wa man kutila duna irdihi fa huwa shahid wanda aka kashe shi saboda mutuncin sa to yayi shahada amince wannan misali mutum ne aka sa shi sai ya yi zina a cikin watan ramalana sannan za a kyale shi to kun ga a musulunci yana da zabi guda biyu yana da akhdhu azima yana da ne akhdhu ruksa. idan ya ga dama ya ce da mutuncinsa ne shi ba zai yi ba kuma addininsa ake so a taba gara a kashe shi to idan aka kashe shi wannan mutumin ya yi shahada kamar ɗazu da wani ya kira ne yake min tambaya mutum ne yake so ya aure sai uwar gidansa ta ce idan ya yi auren nan sai ta kashe shi sai ya sake ta kuma ya yi auren to da yake mata ne sai ta lallabe shi sai ya dawo da ita da ya dawo da ita ta nuna irin ba komai ba komai ana dawowa gidan ta lallabo shi har ya zo gidansa yana shiga gidanta yana shiga ɗakin ta kawai sai ta kulle ɗakin ta kulle da makulli ta yi tumbur ta riƙe takobi ta ce ko ya saki amarya ko ta kashe shi shi ne sai na ce ya yi kukan kura mana ya diran mata sai aka ce ai bayi da bayi da kishashen lafiya yana fama da hawan jini da suga saboda haka yana jin tsoro kada ya motsa ta sare shi sai ya rubuta sakin ya ce ya saki wannan amaryar tun da uwar gidan ne ta ce in bai haka ba za ta kashe shi sai ya rubuta da yake ja'ira ce sai ta ɗauki hoton takaddam da ya rubuta sakin sai ta kofin ɗinsa sai ta tura wa amaryar yanzu ya hukuncin wannan sakin sai na ce saki babu na ce na farko dai sakin babu a musulunci saboda ne inna Allah tajawaza an ummati an-nisyan ko al-khata wan-nisyan wa masukrihu alayhi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadisi ashabu sunan Allah ya daga wa al'ummata ta kafa wajen rubuta mata laifi akan abin da sai akan kuskure ɗaya kenan ko manjuwa biyu kenan ko aka tirsasa ta kaga kenan shi an tirsasa shi ne saboda haka babu wannan sakin sai na ce kuma ya sake ta don kada ya zauna da ita zan ba ne kirki ba to kaga wannan inda an kashe shi ya yi shahada an gane ya yi shahada to duk wanda wata annoba ta kashe shi ko wani abu na fitina haka irin wannan kamar yadda wa'annan bandits suke afkawa mutane suke kashe su to saukin da mu za mu samu a matsayin mu na musulmai ya kamata mu san wannan karatun ba wai ana farin cikin aikin da suke yi ba amma musulunci mazala ya gaya mana duk wanda aka kashe ya irin wannan shahada yi kaga su ma ana ya su daga me shahidai to sai dai tagomashin su ba ɗaya bane da wa'ancan a irin aljannan da za a ajiye wanda aka kashe shi a wajen yaki har wani sahabi yake cewa manzo Allah to me bambancin sai manzo Allah ce ai wanda aka kashe shi wajen yaki bala'in saran takobi kadai ya ishe shi ko sara fa za a dinga daka ne har sai ya daina motsi yace to shi yasa digon jinin farko da ke fita daga jikinsa Allah ya fi masa na zunubinsa saboda shin da Allah ya ajiye masa to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace irin wa'anda suka fada cikin wannan wanda lafafi ba su kashe su da irin su Ebola da makamanci haka da kuma amai da zawo ai shi ma annoba ce ko to duk irin wa'annan ranar tashin kiyama za su zo suna kyalkyali sai mala'iku su ce man antu ku kuma su waye sai su ce nanu qaumun min ash-shuhada mu mutane daga cikin shahidai sai mala'iku su ce ba mu amince ba bari mu tambaye Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mala'iku sai su ce wa Allah ga wa'annan mutanen shin suna cikin shahidai manzo sai Allah ce ku duba list din su mana manzo Allah ce suna dubawa sai su ga list din su suna cikin shahidai shikenan saboda jinin da ya zuba a jikin su lokacin da annobar ta kama su sai ya dinga kamshin almiski haka manzo Allah ya ce hadisin na na a cikin mustadrak na hakim kaga mu yanzu musulmai me ake so a nuna mana manzo Allah ya ce yana daga cikin hanyar da Allah ke karban shahadan al'umma su dinga kashe juna wani nau'i ne shi ma na ukuba wanda yake sauki gare mu yake zama aljanna to kaga waɗanda ƴan uwan suka fada cikin hannun irin waɗannan aka kashe su ko kuma wanda suka fada cikin ƙauyuka suka kashe mutane akwai zafi dole za a ji zafi amma saukin sai mu tana da irin wa'annan hadisan kaga sai mu dan ya sanya ya mana zuciya duk wanda aka ce dan uwansa na aljanna ai zai daɗi ko yanzu zai fara burin shi ma Allah ya sa ya ne irin wannan mutuwar ko Allah ka sa muna cikin su to Allah madaukaki sai ya ce wala nablu wannakum sai zo da lamul qasmi da nunu tawkid as-saqila wallahi inda Allah sai mun jarabce ku bi shay'in da wani abu nan wato tab'idiyya wani abu kaɗan min alkhawfi na tsoro wal ju'i da yunwa wal khawf ah, min wal da yunwa wa naqsin min amwali da kuma tawaya na dukiya da kana da kuɗi yanzu ka dawo babu duk wannan Allah zai jarce ka tsoro za a jefa ma mutane yunwa za a jarci mutane da shi tawaya na dukiya shi ma za a jarabci mutane da shi wal anfus da kuma rayuka za a ta kashe mutane kaga duk wannan mun fada ciki ko ayan nan 100 bisa 100 tana aiki da mu arewa eh arewa na sani kuma shi nake magana akai ina fata an gane sai ce wasamarat da kuma kayan marmari kayan gonaki mutum zai yi shuka a bashi ruwa a bashi komai amma ya ƙi fito sai ya ce wa bashiri sabirin wannan sako ne ga ɗan arewa a yi bishara ga masu haƙuri ashe kenan Allah bai ce mu fito mu yi protest ba bai ce mu fito mu dinga zage-zage ba bai kuma ce mu fito mu nuna fushinmu ba sai ce mu yi haƙuri saboda jarabawa ce daga wa daga gare sa ana yi wa masu haƙuri bishara kamar yadda Allah maɗaukaki yake cewa wa daraba Allahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون Allah ya buga misali da wata alƙarya sai mu ce Najeriya 60 kanat aminatan a 60 tana cikin aminci kai hannan 80 aminci lahiya lau a waje ma mutane suna bacci ya ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan arzikinta yana zuwa mata a yalwace ta kowane fanni nan nan ba sai ka je da nisa ba a 80 kusa ba sai ka je da nisa ba a 80 idan ka fita ba garin Allah da zai waye in ka fita ba sai ka tsanci kudi ba a ƙasa ko agogo ko kaza ko kaza ba zan manta ba muna zuwa movie close 83 muna zuwa islamiyya na fita kenan sai na wani mutum ya sha ya yi marisa ya fito da sababbin kuɗi nera nera sababbi zai yaga ya barka su sai jefa shi a cikin wani bola ni kuma na yi daku sai da ya gama sai na tattaro kudin na sa a leda na tafi da su gida ina zuwa da shi gida aka taso ni aka ce karya ne sata ne na ya gane saboda idan na zo da shi gida in ce a yadda cewa abin nan aka taso ni har sai da muka zo daidai bolan suka ga ga kuɗin. kudin ashe ban rage ban kwashe sauran ba na ne su ma suka tattaro kudin muka dawo gida <laughs> to abun mamaki da muka gama haɗa kuɗin aka siyo salatif wallahi gwara na muka dinga sha <laughs> burama gwara na <laughs> ai mutu wanda suke abin da sun san gwara na a lokacin aka ta siyo gwara na ni kuma ake aika ka ga da yanzu ne wallahi mulkici zai ba wanda za ka nuna saboda yaran da ba su da irin wannan wayan a ɗauko a kawo to kanat aminatan cikin aminci mutma'innatan cikin nasuwa ya ci tiha ha ragadan min kulli maka. arzikin wannan ƙasa a wannan lokacin yana zuwa ayyalwace ta kowane bangare fa kafarat bi al'umillah yau nan sai Najeriya ta butulce wa ni'imar da Allah ya mata a baya wallahi na san lokacin a cikin gari nan da cikin gari mutane gidajen haya za ka ga shimfiɗa ake yi ma ake shimfiɗawa duka mutanen gina za su fito da abinci etiti ba zan manta ba da wayo na? za a zo da mutane za a zauna ana cin abinci mutanen anguwa wanda suke cikin gida ɗaya kowa zai kawo abincin matarsa in an gama na cin wannan sai a cina wannan in an cina wannan a cina wannan in an cina wannan a cina wannan in ba koma ya zo a lokacin sai a ce mai bismillah ya zo na ya ci mutum na wuce ta mai bismillah malam lokaci. lafiya lau aminci a lokacin in ne za ta ɗauke wuta sai an yi announcement a gidan rediyo cewa za a ɗauke wuta lokaci kaza zuwa lokaci kaza kuma lokacin na yi dot za ka wutar wannan lokacin tabbas ana wannan to arzikin gashi nan a yalwace lafiya lau za mu je ma islamiyya kwabo kwabo ake ba mu aka ce za a lalata mu kwabo me zai da kwabo bayan na ci abinci yayi kaza in muna zuwa boko ana ba mu sisi sisi bayan mu dawo gida mu ci break mu ci dumame mu koma wannan dan sisin a ci wannan a ci wannan a ci wannan arziki a yalwace fa kafarat bi an'umillah yau mutanen da ke cikin arewa suka butulce wa ni'iman nan da Allah ya mata me Allah ya yi sai Allah ce fa azaqaha Allahu libasal ju'i mm. sai Allah ya dandana mata tufafin yunwa kaga tufafi ai ake yi ko kenan mu muka sa da kanmu sai ce wal haufi da tsoro bima kanu yasna'una saboda abin da suka kasance suna aiwatarwa marasa kyawu sai Allah ya narkar da shi haka to ga kuma hadisin da zai ƙara fito da wannan maganan a fili hadisin da imamu ibn maja da imamu nasa'i da imamu ahmad ya fitar da shi daga abdullahi dan umar dan khattab haka imamu an-nasa'i da imamu al-baihaqi a cikin shu'ab al-iman ya rawaito wannan hadisi haka kuma ya zo a cikin mustadrak haka ashabul mu'jam imamu tabarani shi ma ya rawaito wannan hadisi da isnadi ingantacce abdullahi dan umar yace wata rana muna cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu goma sai da ya ambaci sahabban akwai khulafa guda hudun nan a ciki akwai abu sa'id bin khudri yace yana ciki saboda shine yaro a ciki yace sai wani matashi ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tambaya manzon Allah ya bashi amsa yana gamawa sai ya juya ya tafi yana tafiya sai manzon Allah ya juyo su goma nan sai ce ya ma'asharal muhajirin ya ku tarin mutanen da suka yi hijira daga makka zuwa madina sai kallo su sai ce khamsun idza tulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhun yace ababai guda biyar idan aka jarabce su da aka jarabce ku da ita ina neman tsarin Allah kada ku dinnan da kuke gabana Allah ya sa ku ga wannan bala'i to menene sai to na farko yace lam tazharu al-fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un yace alfasha bai taba bayyana a cikin mutane ba su fito da shi balo-balo a filin Allah ana iskanci ana tambeli ana abinda aka ga dama na iskanci sai ce illa fasha fihim at-ta'un sai annoba ya yawaita a cikin wannan al'umma shi sa corona ta kade duniya saboda alfasha bayyana ko zina maɗugo luwaɗi a fili ana yi duk inda ka shiga haka za ka yi ta gani kai ba anguwan da in ka je sai ka da ana irin wannan harkokin a ɓoye ko a fili sai ce sai annoba ta yi yawa a cikin mutanen nan wal auja'u allati lam takun qad madat fi aslafihim alladhina madu min qablihim da ciwuwukan da mutanen da suka shuɗe gabaninsa ba su san da ita ba wallahi wani ciwon ka je asibiti in likita ya faɗo kai kanka aka ce ka faɗi ciwon sai ka tsaya kana tunani tarkibin jumlan ma aiki ne ko kullum sababbin ka fitowa suke yi a cikin al'umma me dalili saboda wannan bala'in wala auja'u allati lam takun qad madat fi aslafihim alladhina madu min qablihim kaga na farko kenan sai na biyu yace walam yanqusul mikyala wan mizan idan irin wa'annan mutanen suka tauye ma'auni da kuma mudu illa ukhiru bisinin sai Allah ya jarabce su da fari wa shiddatil mu'na da tsananin rayuwa a ruwayan imamu albayhaqi a cikin shu'abul iman sai ce wa shiddatil mauna mauna hanyar samun dukiya zai musu wahala haka ne yanzu ko ba haka hanyar samun kuɗin zai zama mai wahala wa jawrus sultana alaihim wannan shine amsar Allah zai sa shi wa gabanin su dinga zaluntar su yanzu kuna fahimtar karatun yanzu kuna fahimtar karatun da kyau Allah zai daura shi wa gabanin su za su dinga musu keta za su dinga zaluntar su za su dinga tauye hakokin su ashe kenan halin da ran arewa ce ciki mu muka dawo. wannan maganar da yawa na san ba zai musu daɗi ba amma haka sakon yake mu daina zargin wa'ancan kaza kaza kaga wannan hadisin ya fito mana da shi fili ko shugabannin Allah zai sa su dinga zaluntar su ba za su ba su haƙoƙin su ba ba za su kiyaye su ba ba za su yi musu kaza ba saboda sun saki layi waye ke tauye mudu da ma'auni kowa da kowa talaka da mai kuɗi duk ana yi ashe kenan laifin mu ne a gane sakon ashe laifin mu ne sai ce wa jawrun sultana alaihi sai ce walam yamna'u zakata amwalihim na uku kenan yanzu kaga wannan nabiyin da talaka da masu kuɗi duk suna yi ko tauye mudu da ma'auni amma na uku sai ce mawadata idan suka daina ba da zakkan dukiyarsu suka hana dukiyarsu illa muni'ul qatara min as-sama sai Allah ya hana su dugon ruwa Laulan baha'im ba dan dabbobi ba lam yumsaru mazala ce ba za a bada ruwa ba hmm. wato alfarman ne dabbobi ake ci yadda Allah ya azurta mu da mawadata da mawadatan mu na fitar da zakkan dukiyarsu yanda ya dace wallahi wannan korafin da ɗan arewa ke fama da barace-baracen nan wallahi da ba za a yi ba yadda Allah ya ba mu mawadata masu kuɗi to da suna fitar da dukiyar yadda ya dace to da hakan ba zai faru ba na sha buga mana wannan misalin mutumin da ya ce min ya yi aiki da wani mutumi a kamfaninsa an ɗauke shi a matsayin manaja ya ce mai ya kamata da shekara ta zazo ya ce alhaji ya ce mai ya kamata a fitar da dukiyan wannan kamfani sai ce ya bashi a head ya fitar da zakar ya ce malam na fitar da miliyan arba'in ne a kudin zakan wannan kamfani kadai ya ce miliyan arba'in shine wani obafotin abin da kamfani ta samu ya ce sai na ce mai wannan na kamfani ne asalin uwar kudinka ya ce da na tashi da na fitar da miliyan arba'in ya ce malam na karkasa dukiyar yan uwansa danginsa na babba su ya ce da kuma makwabta ya ce a ranar mutane dubu ɗaya suka zo mai godiya aka tara a kofar gidansa ya ce shi fa ba ɗan siyasa bane. ne me yasa za a zo kofar gidansa kaza kaza kaza sai suka ce sun zo su mai godiyan zakkan da aka ba su don kusan cewa da yana wannan aikin da ba haka ba ya ce shi ne gaya min ne ya ce sai ya ce ashe abin nan ubansu ne kenan ne bai taɓa yin zarkan ba ku gane saƙon bai taɓa yin zarkan ba don da ya taɓa yi ai ga wannan dividend ɗin ko ya ce ashe abin nan ubansu ne ya ce abin da ya ce mai kenan ya ce sai na ce mai to ya kamata uwar kuɗinka wanda kake da shi na account ɗinka cash shi ma a fitar mai da zakka sai ce sai ya ce min in je yin auditing da accounting ya ce malam da na gama auditing da accounting sai ya zama na cewa kudin da zai fitar zakka biliyan talatin biliyan talatin shi ne 1 over 14 kudinsa kaga yana da 1.2 trillion kenan biliyan talatin shi ne 1 over 14 din ya ce da ya ji na ce mai 30 biliyan ya ce 30 biliyan in je ya ce a a tsaya ya ce zakkan da ba fitar ba kenan to don Allah ka gaya mu wannan ba gwamnati bane mai cin gashin kanta biliyan talatin a kaduna ayin Allah da kowa zai samu miliyan goma goma <laughs> sama ka da yan Allah da ya samu na jan jari da wuya ya zo muku masallaci ya ce jama'a wallahi gari ya yi zafi ba da wuya a samu wannan kaga ko ba komai an rage tumasanci da ne da bara ko ba komai an rage shi matanci da bara a cikin al'umma to irin wannan fa wannan ɗaya ne daga cikin dubbannan masu kuɗin da muke da su shi da manzala ce to wannan hana zakkan yanda ya dace shi ke hana ruwa sai ce walan yanqudu ahadallahi wa ahada rasuli na hudu kenan idan suka warware alkawalin Allah da manzansa su zo duniya su bautata wa Allah su bi dokan Allah su bi sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace illa sallallahu alaihi ma'duwan min ghairihim sai Allah ya sa makiya kafirai a kansu fa akhadhu ba'd ma fi aidihim su kwace madafan ikon da da a hannunsu yake sai su dinga kwacewa sai koma hannunsu yanzu ka duba duniyar musulunci abin da ke faruwa kenan ko madafan iko duk yana fita daga hannunwa musulmi yana koma hannunwa wanda ba musulmi ba sai na biyar sai ce malam tahkum a immatuhum bi kitabillah matukar jagororin al'umma ta ba za su yi aiki da littafin Allah ba wa yatakhayyaru mimma an Allah fi su fifita wani aiki wani littafi sama da littafin Allah shine constitution ko sai ce illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum shadid sai kaga irin wannan al'umman Allah ya jefa kiyayya tsakanin su ba ta jituwa da juna duk inda suka haɗu ba jituwa yanzu da tsakani da Allah muna jituwa da juna duk inda muka haɗu muna jituwa da juna to wannan hadisin baya aiki a cikin mu kuwa to ashe kenan mu fahimci sakon karatun idan malamai suna yawan yi mana wannan bayanin ba wai suna nuna mana cewa ababen da ke faruwa na kurakurai daga shugabanni an yarda da shi bane amma ana so a nuna mana cewa bala'in fa daga gare mu ne Allah ya narka shi a cikin haka mu kuma sai mu dinga abin kallo da mahanga ta siyasa dan APC ya ce dan PDP ne ko dan pdp ya ce gazawan dan apc ne a'a nan ba maganan apc yake magana ba ba maganan pdp yake magana ba yanzu ana maganan dokar allah ne ni da kai ne muka saki dokan allah sai allah ya narka shi a cikinmu yake mana wannan hukuma amince wannan to shi sa allah subhanahu wa ta'ala yake karban ga yunwa ga talauci a cikin al'umma a hadisin buraida ma bin husayb ruwayan imamu hakim sai ce illa sallallahu alaihimul katla Allah zai sa a dinga kashe su haka ake mana ko ba haka ake mana ba ashe kenan laifin mu ne kuma manzo Allah ya ce zinan nan dai da ake gani shi ya jawo haka a ruwayan bukhari da muslim hadisin zainab bintu jahshin Allah ya ƙara yadda a gare ta manzo Allah na bacci ne a ɗakin ta matarsa ce manzo Allah na kwance a ɗakin sa ɗakin ta yana bacci sai ya tashi a firgice idan shi ya juya ya kada ya yi jawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la ilaha illallah ya faɗi haka sau uku sai ce futiha al-yawm min radmi ya wa ma'juj wa halaqa bayna usbu'aihi as-sababa wallati taliha hakaza sai ce wailun lil'arab min fitnatin qad iqtarab yace halaka ta tabbata ga al'ummansa musulmai saboda ga wata fitina ta kunno kai sai Zainab bintu Jahshin radiyallahu anha tace ya Rasulullah anuhu laku wa fina salihun yanzu musulmi za a dinga kashe mu a banza kuma a cikin mu akwai mutanen kirki sai manzo Allah ce na'am iza kasuran khabasu eh za a yi ta kashe mu idan zina yi yawa a cikin al'umma to yau idan ka duba wa uba bala'i yau idan ka duba uwa uba bala'in shi ne, ka duba 'ya'yanmu ko ƙannanmu yayyenmu matanmu yanzu idan ka shiga tiktok bala'in ɗan arewa ke ba yara ba ba manya ba ba matan aure ba ba zaurawa ba ba 'yan mata ba bala'in musibin ɗan arewa kenan tiktok ‘ya'yanmu su yi fitsara su yi duk abin da na lalacewa suna yi a wurin kuma idan aka yi magana su fito su zagi malamansu ka kuwa duk mutanen da ba sa ganin malamansu da kima wa'annan mutanen babu alkhairi ta tare da su saboda malaman al'umma su ne kaman teku da kifi duk ranar da ba teku kifi zai rayuwa hmm. ba zai rayuwa ba to malamai tabkar teku suke ga kifi idan yana rayuwa a cikinta in babu ruwan ai ba rayuwa ko to haka in babu malaman nan babu rayuwan wa'annan mutane saboda su ne za su gaya ma dokar Allah su ne za su gaya maka illan abin da ke ciki yanzu barin ka mana misali in ba dan Allah ya sanya albarka cikin malaman da muke da su a arewa ba lokacin da aka zo da ensa suka dinga bayani wallahi da duniyar Najeriya ta fi kicin kuma da kila zaman nan da ni da kai muke yi yanzu da babu shi to ashe kenan suna da alkhairi amma fa a duniyan arewa babu dan arewa wanda ya rena a duniya kamar malami babu wanda ya rena kamar malami kowa na da kima amma banda malami ya zage shi ya ci mutuncinsa ya wulakanta shi ya tallata shi a duniya ya faɗi duk abin da zai faɗi a kansa fa'ina ta tahabu to ina za a duk mutumin da baya ganin malamin sa da alkhairi to babu alkhairi a tattare da shi barin gaya maka wani sirri duk mutumin da bayi da malami a gidansa to yana da taken lale ya je ya ƙara dubawa ya kamata yi wannan budget din a gidanka kana talaka ne ko kana mawadaci ka sa wannan ajandan zan ajja malami ko bayan na mutu dan sai ya fi duk sauran alkhairi a cikin ƴaƴanka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta kifi da ka sani a teku yana roƙa wa malami gafarar Allah kuma malami in mutane biliyan suka saurari karatunsa kai da ka haife shi kana da ladan mutane biliyan ɗin nan har Sheikh Salih da ya zo zo yana kwatanta darajar ilimi da dukiya ya ce yanzu ba ga mashru'i na gonan da na Umar ya bada na khaibar ba fi ya ce don Allah yanzu ku nuna min ina yake yanzu aka ce babu sai ce amma ilimin Abu huraira fa akwai talibai suka ce akwai ya yace gashi nan muna karanta saboda ya zo kan hadisan Abu huraira sai ce to wannan shine bambancin ilimi da dukiya ke kuma ba wai ana nuna dukiyan bayi da amfani bane amma ana so a nuna maka cewa shi ne wanda ke tafiya tutur yanzu bari buga mana misali akwai mawadata da suka yi rayuwa tare da malam abubakar mahmud gumi Allah ki kasa da rama a zamaninsa an san su kaza kaza yau ana labarin su yau ana labarin su amma ba duk garin Allah idan ya waye sai ka ji karatun wa malam abubakar mahmud gumi har zuwa ranar tashin kiyama wannan karatun ma da muke Allah kaɗai san alat ɗin da ya samu a ina a kabarinsa yanzu da yake kwace saboda shi karatu na so yake yana faɗaɗa yana fantsama a cikin al'umma shi sa duk abin da kake ka yi ƙoƙari a cikin 'ya'yanka ka tattali guda ɗaya wanda za ka sa shi ya koyi ilimin addini don alkhairin da za ka samu ta dalilinsu sai ya fi na kowa duk kuɗin da kuma wancan za su samu saboda duk mutanen da ya karantar na alkhairi ko fatawa ya amsa sai ka samu ala to malami za ka raba shi da fatawa ina fata an gane to wannan yana daga cikin abin da ya kamata mutane su gane a cikin al'umman nan saboda kuskuren da muke yi a wannan bajin to mu gane wannan karatun cewa laifinmu ne ba laifin kowa ba shi yasa manzo Allah Allah madaukaki yace wa bashiris sabirin kaga anan an ƙara maimaita masu hakuri kuma har ila yau ayi wa masu haƙuri bishara kaga wannan yana nuna maka hakuri sai ce alladina idza asabatuhum musibatu su masu haƙurin nan su ne waɗanda idan musiba ta same su qalu suna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lallai mu daga Allah muke kuma gare sa mu masu komawa ne kaga kenan suna mai da al'amarin bala'in da ya zo musu zuwa gawa Allah Allah tsakani da Allah mu mutanen arewa mun mai da bala'in nan zuwa ga Allah ne ko ko muna kullun zage mu muke da aibanta su cewa sun gaza ne kaga shine matsalar mu kuma abin da ake so mu gane kenan in musiba ta zo mu koma zuwa ga Allah Allah ce wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un muka gwada al'umma da kyawawa da munana Allah ce dan ne dan su dawo idan aka sami aka jarce ka da kyakkyawa shi ma jarabawa ne aka baka dukiya za a ga yanda za ka yi da dukiyar idan kuma da talauci ne shi ma za a ga yadda za ka yi da dukiyar me za ka yi da shi a talaucin haƙuri da makamanta ka za ka mai da al'amari zuwa ga Allah to shi ne wannan ayat take magana akai kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin dan manzo Allah ce duk mutumin da ya shiga cikin bakin ciki ko damuwa ko kunci ya lizinci wannan zikirin yana ta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin duk bala'in musibar da ya shiga ciki sai Allah ya kusan masa da shi duk kuncin da ya shiga sai Allah ya kawo masa da shi to me yasa ba za mu koma zuwa ga Allah ba to barka ji tabbaci da Allah ya ce ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma irin wa'annan mutanen wanda idan sun shiga jarabawa suna mai da al'amarinsu zuwa ga Allah ba zagin shugabanninsu suke ba ba aibanta su suke yi ba suna komawa ga Allah su kankan da kai sai Allah ce salawatun min rabbihim Allah zai musu salati Allah da kansa zai musu salati ashe kenan komawa zuwa ga Allah Shi mafitan mu sai ce wa rahma kuma Allah zai musu rahama tausayin da Allah zai mana shine sai kawo mana da wannan musiba muna fahimta wannan sakon sai ce wa ulaika humul muhtadun irin wa'annan wanda idan bala'i ya same su suna komawa ga Allah ba sa aibanta kowa ba sa jingina bala'in zuwa ga kowa suna mai da al'amarinsu ne zuwa ga Allah sai Allah ce su ne shiryayyu Imam ibn kathir sai kafa hujja da hadisin ummu salama Allah ya ƙara ya ja a gare ta wanda imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnadinsa lokacin da abu salama ta ya rasu manzo Allah ne ya je gidan idan shi ya kakkafe a shi an zare ran amma mutanen gidan ba su sani ba saboda bai da lafiya da manzo Allah ya kalle shi sai ya ce inna ruha idza qubidat tabi'ahu al-ayn rai idan an zare ido na bin sa da kallo fa nan sai mutanen gidan suka fashe da kuka sai manzo Allah ce la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun kakku fadi wani abu kakku yi wa kanku mummunan addu'a sai na alkhairi saboda a yanzu akwai mala'iku a bace anan duk abin da kuka ce suna cewa amin babanka ya mutu wayo mun mutu mun lalace a gidan mu ya tonu sai ka ga sati ɗaya da yi ba da mutuwar baban sai ka ga abinci bana ka a gidan saboda ku da kanku kuka jawo kanku bala'i su kuma wa'annan mala'ikun ana zare rai su kuma abin da Allah ya kawo su a wajen su tsaya a wurin su ɗan amin amin ne duk abin da ka ce sai ce amin wayo babansu ya mutu ya lalace sai su ce amin eh, su ce wayo babansu ya mutu sun mutu sun lalace su kuma aikin su kawai amin duk kalmar da ka faɗi mala'ikun nan su aikin su kawai amin amin ne su yan amin ne shi kenan mun bayyana kaza shi kenan sai suke amin to ummu salama ta ji wannan hadisin ta ji wannan karatun kuma ga mijinta ya rasu sai ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa khulufni khairan minha alhamdulillah ta ya mutu a jika ce alhamdulillah za ce yana jiran mutuwarsa ne an gane wato wannan shine abin da ake so mu gane hamdala ko a bakin kura da malam bahaushe ke faɗi shine wato duk da jarabawan da Allah kai min na rashinsa na gode maka na yi haƙuri a wannan jarabawar abinda sakon yake nufi kenan an gane in a cikin mutane ne kakka faɗi don wani zai ce kana farin cikin mutuwan babanka ne ko mamanka ko wani ɗan uwanka sai ka faɗi a asirce Allah ya sani amma ibada ne mazala ne karantar da mu yin haka to tana faɗin haka to da yake imani ba wai gwaji suke yi ba suna da yadda ya kini ta ce sai na fara lissafi wai wa ya fi mijina sai ta fara lissafi waye ya fi mijina daraja saboda ai ta san confirm Allah zai ba ta wanda ya fi shi kawai tana zaune bayan ta gama idda sai sai da na bakar ya turo yana santa a sai da na umar ne fara turowa yana santa kaga Allah ya fara ba ta amsa ai eh, sai da na umar ai ya fi mutunta sai daga sai ta ki ta ki amsawa wato ana so a nuna mata limit din imaninta sai sai na bakar ma ya zo ya ci shi ma yana so ta ki amsawa sai oga kwata-kwata sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ci shi ma yana so kaga dan Najeriya abokai guda uku su zo su nema ai wallahi sun daina magana da juna kenan ko sai ce wannan munafiki ne na je ya lallabo ya zo <laughs> kamar labarin da eh, malam Daura ya bada a Sattam Bello liman ne da ladan ladan ya bota ɗan dizar yana so sai ya ce wa liman da Allah ya je mai iso da liman ya jarta sai ya ga ba irin talagan bane da <laughs> liman shi ma ya taya ita kuma daga ai liman na gaba da ladan sai ta ce tana son liman ladan yana zaune yana jira ya ji labari kawai sai ya ji an ce liman zai aure yana zuwa ko sai ya ga ah, ai fa nan ne ba liman zai aura da aka yi ɗaura aure liman ya je gida ya dawo washe gari ya zo ya ce a daidaita sahu sai ladan ya kalle shi ce an daidaita ba ku kuke lalata ba to yau a ce ne ta ba lalatawa ba to ka gani eh, an ne an ne ba lalatawa ba wato ya mai sinacin kenan to kaga sahabbai ba haka suke ba ta ce ya ma'aikin Allah ni shekaru na ya ja kuma ni ina da bala'in kishi kada in shiga gidanka kishin nan ya motsa Allah ya shi da ni sai manzo Allah ce kishin ki zan roƙa miki Allah ya cire iya rage miki amma ni ma ai ina da shekaru na girme ki tace to kuma ina da yara sai manzo Allah ce yaran ki za su dawo gida na yara na ne kaga yanzu Allah ya dauke mata ko damuwar ta ya ba ta wanda ya kume Abu Salama kenan to idan mutum ya maida al'amari zuwa ga Allah haka Allah zai masa yanda yawa Ummu Salama to mu ma mu maida al'amarin mu zuwa ga Allah sai Allah ya mana yanda yawa ummu salama an nuna min lokaci na yayi za mu tsaya a nan insha Allah subhanahu ta'ala za mu amsa tambaya sa'annan sai ni takaita a kan shi fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk eh, covid-19 wanda gwamnati take badawa idan ya tabbata daga gwamnatin loan din ta bada to in ya karba dole zai biya <coughs> idan kuma ya tabbata daga gwamnatin ta ta ba wannan sunan ne a matsayin loan amma kyauta take nufi saboda kada ta buɗe kofar da kowa zai ci shi ma yana so to in ya karba ya ci halak malak saboda gwamnatin ne ta bada na cewa na ban abubuwan da suke faruwa ba laifin shugabanni ba ne laifin da kana ganin cewa idan gabanni na jin haka ba za su dinga jin da ƙarfin gwiwa wajen ci gaba da wani da kuma an ce iya ruwa ne iya ruwa fidda kai kai yanzu abin da ya sa muke ta nanata wannan saboda idan ka kasa ɗan arewa kashi casa'in da tara da dubu tara ba su yadda cewa laifinmu ba ne kashi ɗaya ne kawai suke aminci cewa wannan matsalar laifuffukanmu ne majoritin mutane suna ganin cewa laifin shugabanninmu ne shi sa muke kawo wannan karatun don mu gane ba fa matsalar ba ne mu ne matsalar kuma dole sai mun gano cewa mu ne matsalar idan muka fara gyarawa sai ka ga Allah ya kawo mana canji ba wai ba su da laifi ba a'a a'a Allah madaukaki ya ce inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim duk wata musiba da ka gani ya afka mutane Allah da kansa ne ce ba zai canza wa mutanen nan ba sai in su sun canza ashe kenan Allah yana nuna mana mu ne masu laifin shine sa Allah ya narka yanzu ba mun karanta hadisi ba manzo Allah ya ce saboda laifin mu Allah zai sa shugabannin mu su dinga ne zaluntan mu ashe kenan laifin daga mu ne idan muka gyara waye ba su ikon yin wannan aikin waye zai canza akalan ya koma su ya sa su suna kyautatawan to shi muka sabawa sai Allah ya sa su kuma suna mana ba daidai ba yanzu abin da nake so mu kawo misali ya hakuri abin da nake so mu gane yanzu kana da da ba kai ba misali mutum na da da sai Allah ya jarce ka kana da yara ga sunan da yawa sai aka samu wani daga ciki kana masifan sonsa kana ƙaunansa sai ya zama cewa kullum yana bijire maka kai kuma gashi Allah ya wadata ka da wadata me yawa don girman Allah zaka bashi zaka saka mai wannan wadata kaga tunda baya kyautata maka duk da kaunar da kake yi sai ka je na bashi abin da yake so har mutane idan sun gashi sai su dinga tausaya masa me dalili saboda baya maka abin da kake so to mu ba ma yi wa ubangijin da ya halicce mu abin da ya ce ni masa sai shi kuma ya sa ta wani hanya yana ɗan gasa mu don mu gyara sai sa waɗanda mu kuma muke ƙarƙashinsu su dinga gasa mu an gane a inna rabbaka na birnirsar ubangijinka na madakata mu ba wai wannan maganan ba wai muna amincewa abinda su shugabannin suke yi ba ne. a'a saboda addini ne mu musulmai ne abinda addinin mu ya karantar da mu mu gane kurakuran mu don mu gyara sahabbai da suka zo suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun shiga cikin kunci kaya yayi tsada a Madina waye shugaba a Madina a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da iko shiga kasuwa ko yace kowa ya karya eh, abin ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah huwa al-musa'ir Allah shine mai karya kaya a kasuwa al-qabid mai rikewa albasitu ne shimfidawa shi shine mai fadawa ba ni ba kaga za na da iko in ya bada doka dole abu ko amma sai gaya wa sahabbai a lokacin Allah yake yin wannan akwai wani abin da aka yi ne shine yasa Allah yayi haka to a gyara kawai shine sakon to shine ni ma yanzu nake ƙara maimaita mana wallahi ina ganin na fi ka jin zafin abin a zuciya saboda ni ina da kuruciya na ko kila kai ka riga ka kusa tafiya ko yanzu ko gobe gaskiya ne ka kusa tafiya ni a yanzu ina ganin akwai abubuwan da a matsayina ya kamata a ce na fi ƙarfinsu amma kuma ban fi ƙarfinsu ba amma bayan da na iya dole in yi haƙuri saboda haka Allah ya tsara rayuwar haka ne to dole mu yi haƙuri da wannan wannan shine sakon ba wai don muna jin daɗin abin da ke gudana ba ana so mu gane wannan karatun Allah ka shirya da na'am eh yana magana shahidai musulmai wanda suka mutu suka yana shahidai ko hada wannan koruna ta kashe su a mun riga mun yi wannan karatun kila kafin ne karatun yayi rubutun kila eh wai ma malam ku za ka gaya mana gidan da wannan mai kuɗin mai biliyan <laughs> an ji bari an ji bari an ji ba sa alfakin Allah Allah ya a ina Allah ya faɗa ka wannan ba hadisi ba ne, kuma ba maganan Allah ba ne. wannan tatsuniya ne na mutane ake faɗi cewa wai Allah ce ta'rifuni kabla an ko an ta'buduni wannan ba hadisi bane hadisi ne na ƙarya da ake cewa Allah ya ce wannan manzo Allah bai faɗa haka ba kuma babu inda ya tabbata cewa manzo Allah ya faɗa haka amma dai a ƙa'ida a musulunce duk abin da za ka yi baya halatta ka yi shi sai ka san me dokar Allah shine Abdurrahman al-Ahdar yake faɗi a cikin alabi yace me wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi baya halatta a matsayinka na musulmi ka aiwatar da wani aiki sai ka san dokar Allah a ciki wato duk lalacewar mu wallahi sai ka tadda akwai mutanen kirki jiya ne wani soja ya kira ni yake cewa shi soja ne kuma suna aiki a wato mutanen ƙauye kaza sun kira su suna so su ba su kariya amma ta hannun ogansu kuma ogansu ya karɓi kuɗi a hannunsu a hannun wannan mutanen saboda a matsayin za su zo su kare su sai ce shi an ba shi wannan kuɗin ya ce ba zai karɓa ba sai ya tambayi menene hukuncin wannan kuɗin kagan babu tsoron Allah ya ba zai wannan aikin ba shine sai na ce in har oganku ne wannan sharadi manzo Allah ce almuslimuna ala shurutihim musulmai suna gudana akan sharuɗan su nace da ce gwamnati ne ta dauke ku ta kai ku wannan ƙauyen ta ce ku kula da su to in aka baka kuɗi ka karɓa ka ci haram amma tunda su ne suka nema ko kuma kuna wani aiki wanda gwamnati ta sa ku a wani waje suka bi ta hannun shugaban ku shugaban ku yace sai an biya wannan sharaɗin kenan kuma suka amince suka biya wannan kuɗin shugaban ku ya karɓa ya baku ka ci halak ka ci mana sannan ce na gode malam zan dinga tambaya na ce ba komai sai ka kira to kaga akwai bayan Allah duk lalacewar mu akwai bayan Allah da suna kokarin bin ne dokan Allah eh duk lalacewa sai ka tada akwai mutanen kirki eh na'am eh karasa na'am ina magana ne yayin hukunci mutumin da ke sallah bai san ma'anar surar fatiha ba sallarsa tana nan sai dai ladan da ake samu cikakkiya shine yake tauye masa saboda mutumin da ya fahimci qur'ani ana karanta ta yana ta tadabburi ya fi samun lada akan wanda kawai yana bin karatun ne shi ma bai yi asara ba na farko zai samu rahamar Allah tunda Allah ya ce wa idza quri al-qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan duk lokacin da ake karatun Qur'ani ko a rediyo ne ko a motar ka kasa ko a masallaci ne ladan liman na karatun sallah kai shiru kana saurara wannan shirin da kai lada ne kuma rahamar Allah za ka samu to kaga ka gaba kai asara ba amma wanda yake fahimtar ma'anar ya fi ka samun lada saboda Allah ya ce afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha wai shin mutane ba su yi zurfin tunani a wajen ma'anan qur'ani ba ko ko zukatansu an sa makulli ne an rufe da ba za su gane ba a wata aya Allah ki afala ya tadabbaruna alquran walau kana min indi ghayrillah lawajadu fihi ikhtilafan kathira wai mutane ba su yi zurfin tunani a cikin qur'ani ba da qur'anin nan magana ce ta wani da sai ka samu tufka da warfara amma babu wata tufka da warwara a cikin Qur'ani wannan yana nuna maka darajar fahimtar ma'anar Qur'ani shi sa wajibi ne ka je makaranta an gane ba a ce wajibi ka zama malami ba amma wajibi ne kowane musulmi ya san addininsa saboda Allah ya halice ka ne dan musulunci duk abin da kake a duniya naka ne amma musuluncin nan dole ka sani dan kasuwa ne kai ma'aikacin gwamnati ne kai duk aikin da kake dole ka san dokar Allah a ciki sannan zaka tsira a wurin Allah Allah bai ce dole ka zama malami ba amma dole kuma ka san ka akwai bambancin malami da kuma ne sanin addininka wannan abin da ke kanka na sana'arka ka sani shikenan ga malami ne akan sana'arka wannan shine Allah ka shirye da mu a lokaci yayi muna roƙon Allah subhanahu wataala wannan karatu da muka yi muna roƙonsa ya sa albarka a cikinsa ya sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira kada ya zama dalilin halakanmu a duniya balle a lahira wannan halin da muke ciki na jarabawa a cikin wannan ƙasa tamu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya yaye mana ya ba mu ikon tuba daga zanabanmu ya ba mu ikon gyara ɗabi'unmu har mu koma zuwa gare sa muna mu'minai masu imani ka karɓi rayukanmu muna matsayin masu imani gare ka masu tuba zuwa gare ka ya Allah kada ka bar mu a cikin saban Allah da muke yi har zuwa lokacin da zaka rayukan rayukanmu shugabannin da Allah ka azarta mu da su a wannan ƙasa ya Allah muna roƙonka ka tausaya mana ka tausasa zukatansu ka sa su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai cutar da mu ya Allah kada ka ba su ikon aiwatar da shi a cikin mu mu kuma da ka kaddara muna rayuwa a ƙarƙashin su ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar ka ba wanda ya gina wannan masallaci ya Allah ka gina masa katafaren estate a cikin aljannar firdausi kamar yadda ya kashe dukiyarsa a ciki ba dai shi ya fi kowa dukiya a wannan gari ba amma ka ba shi ikon yin wannan ya Allah ka ninka masa abin da ya kashe ninkin ba ninkin mu kuma da muke cikin wannan masallaci ya Allah ababen da muke yi a ciki ka karba mana a matsayin ibada mu ma ka gina mana katafaren estate a cikin aljannan firdausi kamar yadda muka roƙa masa dukiyarsa da iyalansa ya Allah kai musu albarka mu ma namu dukiyar kai masa albarka da mu ma namu iyalan kai musu albarka ga baki daya yadda ka hada fuskokin mu a wannan wuri ka hada mu a cikin firdausil a'la fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk